أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونبخه ونبثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرhام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yau insha Allah ta'ala muna biyu ko kuma wani mai kama da haka ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shi gaba da karatu cikin littafin rijalun wa nisa'un haulur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu doktor sa'ad bin yusuf abu aziz hafidahullahu ta'ala bisa ga iko na Allah yau za mu tashi akan darasi na ashirin da tara haka ne tayyib za mu tashi akan shakhsiya ta shida shakhsiya ta az-zubair ibn al-awwam radiyallahu an wannan shine sahabi na shida na daya abubakar siddiq radiyallahu an na biyu umar ibn al-khattab radiyallahu an na uku usman ibn affan radiyallahu an na hudu ali ibn abi talib radiyallahu an na biyar talha ibn ubaidillah radiyallahu an sai yau za mu tashi akan na shida a Zubairu ibn al-awwam radiyallahu an gabanin ci gaba da karatu yanzu fadilatul imam ya gabatar mana da ɗan uwa da ya shiga addinin musulunci a yau ɗin nan sunansa gwamfam ne ko menene ko abdurazak muna roƙon Allah Allah ya kyautata musuluncinsa Allah ya amfani musulmai da kuma musulunci da shigowarsa cikin addinin bil haƙiƙa jama'ar da suke musulunta idan suka kyautata addini sukan ba wa musulunci gudumawa wani lokaci fiye ma da irinmu da muke ga an haife mu a cikin musulunci din saboda wani lokaci wanda aka haife shi a musulunci abin da yake saura mana shine tsabar alfahari ai daman mu asalin mu musulmai ne amma wanda suke musulunta sai ga musuluncin su yayi kyawu alhamdulillah akwai su da yawa yanzu a kasan nan ga irin fasto Muhammad Ibrahim da ya musulunta a garin nan ga irin Malam Suleiman fasto ne ya musulunta ga sunan da dama wanda bil hakika ana matukar amfanuwa da musuluncinsu muna roƙon wannan Allah ya sa wannan bawan Allah ya zama haka nasiha ta gare mu shine bil hakika mu'amalar mu da wanda suke musulunta gaskiya ba ta da kyawu abin da nake nufi ba ta da kyawu shine duk mutumin da ya shiga musulunci yana rasa yan uwansa na jini akalla kashi casa'in da biyar cikin ɗari wanda za ku suke mai gurbin yan uwansa nan ba su ne musulmai wani zai rabu da uwarsa da ubansa da wa da ƙani to idan mutum ya shiga musulunci ba sharadi bane kullum wai a bar kwamitoci kawai wannan na sabin musulunta su kaɗai suke harka a'a a kashin kanmu bayan suna yi jazakumullahu khairan mu ma mu rika mu'amala gare su yanzu an kira wurin da yake aiki ana da kalli sai ka dace musamman ka je ka ziyarce shi ka ɗauke shi ya kai shi gidanka ku ci abinci ka nuna mar yan uwantaka idan kana neman shawari ko wata damuwa da zan iya taimaka ma kai, ba laifi ka zo ka Abin abinda zaka iya yin Allah kawo shi ka masa da ba ka iya ba Allah sani la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha akalla yan uwantaka da zamu nuna gare su shine yan uwantaka da yan uwansu na jini ke nuna musu wanda ɗan uwanka ne zaka je gidansa ka ci abinci ka gana da sauran ƴaƴansa da makamantansu to haka ake bukatar mu rika kulluwa tsakaninsu musulunci yasa a farkon musulunci tsakanin mutanen garin makka da madina aka kulla yan uwantaka wanda ake irin tsakanin Abraham bin auf da eh, sa'ad bin rabi'a radiyallahu anhuma har san da ya kai level na ana iya gadan juna qur'ani yace wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah mutumin da ba dangin iya ba na uba dalilin ya musulunta kai kana musulunci za ku ci gadon juna a nan ana bukatan ukuwa ce mai karfi na'am na'am tayyib so da wannan iya da matukar muhimmanci mu rika damuwa don Allah da jawo su a jiki ba wai kawai mu hadu a wani kai ne ka musulun da eh to Allah ya taimaka a haba jama'a ya san gidansa ka san gidansa in ma bai da lafiya mu ɗauki nauyin zuwa mu yi jinyar sa mu zauna a wajensa a asibiti saboda duk wanda ya musulunta ya rasa yan uwa ni da kai mu ne yan uwan nasa kuma dama ukuwa ta addini ta fi ukuwa na jini a musulunci Allah ya taimake mu za mu tashi kayan sahabi na shida Zubair ibn al-Awwam radiyallahu an na'am malam ya masa take kamar yadda ya fara daga sahabi na biyar yana kiran sunan kowa sai masa take sahabi na biyar ya masa take da cewa shahidun yamshi ala wajhil arbi shahidi da ke tafiya a bayan ƙasa wannan sahabi az-zubair ibn al-awwam radiyallahu an ya matake da awwalu man salla sayfahu fi sabilillah shine mutumin da ya fara kwabe takwabinsa a cikin gida ya fara zare makamin yaƙi a cikin gida a cikin wannan al'umma don ya yaƙi don kare addinin Allah shine na farko tun daga aiko annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka sani na farko da ya cire makami a gidansa don ya kare addinin Allah wannan daraja ce ko ba daraja ba a duk abin da aka ce kai ne na farko in dai cikin bin Allah ne to yabo ne yabo na farko yana zama yabo saboda hadisi na Imam muslim rahimahullah na'am annan mutane bari magana kenan <laughs> na'am yabo na farko abin da yasa ake yabon wanda suka riga yi aikin alkhairi akan wanda suka zo bayan su akwai hujjoji kaman haka na farko hadisi na muslim Allah ya masa rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya rayar da sunna wacce take mai kyawu bi ma'ana sunna da daman take da asali a qur'ani ko sunna iya da ladanta da ladan duk wanda ya aiki da ita bayan in shi ya fara aiki da ita mafhum tayyib na biyu kuma ana iya gane wanda ya riga ka aikin alkhairi ko ka zo bayansa ana ga a mafiya yawan halaye ba ka samun gara basa irinsa shi yasa qur'ani yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu amma na wa kullu wa'ada al-husna wancan sun fi daraja mai dalili saboda su suka ce da dukiya da kuma yin jihadi akan wanda suka zo bayan su so wanda ya riga ya ka aikin alkhairi a wurin Allah yana iya finka daraja to wannan aikin sa na alkhairi na farko awwalu man salla sayfahu fi sabilillah shi ya fara yau takwabi tsirara a cikin wannan al'umma don ya kare addinin Allah da shi wannan ya samu daraja mai girma radiyallahu an ci gaba malam yace man huwa wane ne wannan baban Allah din tambaya da yake yakan bude mana kamar yadda muka sani ya danyi wani simple introduction dan gabatarwa mai sauki da zai iya baka hakikanin hoton rayuwar wannan mutum gabanin a shiga ciki wato yana kamar wani preamble ne ko abstract na abin da yake so ya karantar da kai huwa yace shine az-zubair ibn al-awwam ibn khuwailid shine zubair babansa al-awwam kakansa khuwailid malam ya yi yabo a kayansa cikin wannan preamble wannan ainihin muqaddima na talhisi da ya yi a cikin kalmomi ko kuma a cikin jimloli guda bakwai na farko ya ce hawariyu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ne mataimakin manzon Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi Shi ne hawari wanda yake mai tsananin taimako zuwa ga annabin Allah shi ya fi kowa a cikin sahabbai za mu yi ƙarin bayani insha Allah ta'ala cikin fada'iluhu akan wannan yabo na biyu wa bunu ammatihi shi ɗan babar annabin Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi radiyallahu anha ita ce safiyatu bintu abdul muttalib wannan ma yabo ne gare shi me dalili hada ainihin jini da annabin Allah sallallahu iya da amfani ta waje dai ta waje dai bai da amfani ta wurin da bai da amfani shine idan wanda ya hada jini da shi bai shiga musulunci ba wannan alaka ba ta da amfani ga duk annabin da ka hada jini da shi shi yasa akan kissar nu alaihi salam Allah ya karantar da mu wannan yake cewa me innahu min ahli wa inna wa'adaka alhaq ya Allah wannan cewa iya daga cikin me iya daga cikin iyalaina Allah yace me yake inna hu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih wannan bai daga cikin iyalanka me dalili saboda babu ukhuwa ma al-kufri yan uwantaka da kafirci ba ta da amfani ina fata an gane so da haka ukhuwa da kafirci ba ta da amfani ina rage da amfani da imani to idan akwai imani mai ainihin ukhuwa ta imani tana amfanarsa wannan yasa aka ɗaukaka da ainihin ahalul baiti akan sauran al'umma eh, inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera ko da aikin ahalul baitin bai kai na wani sahabi ba to anan sun bihi daraja mai dalili saboda alaka da gidan annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi so mamarsa baba ce ga annabin Allah har wata ran iya nasiha zuwa ga gareta? ya fara yin wa'azi zuwa ga yarsa yace ya Fatima salini ma shi iti ki roƙe ni abin da kike bukata a nan duniya la ugni anki min Allah shay'a amma na gaba ga Allah ba zan kare ki da komai ba hadisi ne a Bukhari baya ga haka sai ya juya kan baba sai ya ce ya safiya ya ke safiya salini ma shi roƙe ni abin da kike so la ugni anki min Allah shay'a in baki bauta wa Allah ba ba zan kare ki a wurin Allah da komai ba saboda ba dama je filin kiyama ki ai annabin mu ne ai ai dan mu ne to wannan ba zai amfani ba matukar ba ai me ba ba bauta Allah ba dan mu ne yana da amfani a babin da aka bautawa Allah to da kenan tun da shi akwai imani alakarsa da annabin Allah ka zama mai darajatun ala darajatin mafhum tayyib na uku wa ahadul ashara al mashhud lahum bil janna iya ɗaya daga cikin mutane guda goma wanda aka musu bushara da aljanna tun suna duniya tun a duniyance aka kalle su aka ce kai dan aljanna ne jama'a don Allah me kai wannan dadi kana duniya kana raya a kalli ƙwaye irin ka a ce kai ɗin nan ɗan aljanna ne ai ba abin da ya kai wannan ni'ima ɗan aljanna tun kana duniya a ce kai ɗan aljanna ne yanzu idan mutum zai samu yaƙinan ya samu yaƙinan a wurin Allah Allah ya da musuluncinsa ya more ko bai more ba ya more a ce Allah ya yadda kai musulmi ne ya yadda ubangiji kar ma faɗi matsayinka ya yadda kai musulmi ne ai wannan kawai shi muke nema saboda idan Allah yadda kai musulmi ne kana da daraja akan musulunci zaka zama mumini da ikon Allah to zaka shi iya cikin jama'ar da aka nuna su a duniyanci aka ce kai dan aljanna ne hadisi da inganta cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah kuma Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya tabbatar da ingancin cikin sunan ne Tirmidhi banda haka kuma riwaya ce ta ainihin Abu Musa al-Ash'ari wato Abdullahi ibn Qais radiyallahu an mafhum tayyib na hudu wa awwalu man salla sayfahu fi sabilillah shi ne mutumi na farko da ya fara yi wa takwabinsa tsirara tafarkin me tafarkin Allah in akwai wanda ya riga ya shi ba fi sabilin layi ba ne. Ba mamaki don fi sabili hamiyatin au fi sabilin mali au fi sabili shaja'a wa ma ashbaha dhalik lakin huwa awwalu man salla sayfahu fi ish fi sabilillah in wani ya riga shi wata kabi tsirara to ba mamaki ko dan dukiya ne ko dan kabilanci ko wani abu mai kama da haka kamana dai ka'ida daman Allah yana karban aikin da aka yi don shi ne kisa ko jihadi ya kira mu sai ya ce fi sabilillah da makamantansu infiru khifafan wa thaqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azamin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum muhallu shahid cirewan shi da takubin nasu yayi don Allah ne tayyib abu abdullahi ana masa alkunya da baban abdullah mafiya yawan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in radiyallahu anhum wa rahmatullahi alaihim an yawaita samun abu abdullah abu abdurrahman abu abdullah abu abdurrahman saboda hadisi cikin sahih muslim ya ce ahabbul asma indallah abdullahi wa abdurrahman mafiya soyuwan sunaye a wurin Allah shine abdullahi da abdurrahman shi yasa alal akalli mu yi kokari in muna aihuwa dai kar mu yi wa Allah rowar abin da yake so inda hali mu samu abdullahi da abdurrahman a gidanmu in babu hali mu samu koda kwaya daya da Allah yana so musulmi na kware duk abin da Allah yake so yana kokarin yin sa Allah ya bamu ikon yin abubuwa da Allah yake so so shi za ga alkunya kuma tana da asali a jingina zuwa ga dan wane baban wane asalinta al'ada ce ta larabawa amma na musulunci da ya zo sai tabbatar da ita har shek Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi cikin sahiha yake cewa kusan babu wani addini da yake da alkunya in ba musulunci ba duk addinan duniya ba a san jingina mutum zuwa ga ɗan da ya haifa ko uban da ya haife shi ba sai a musulunci radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda na biyar sa aslama ala yadda siddiq radiyallahu an ya musulunta ne a hannun abbakar siddiq Allah ya kara masa yadda wannan daraja ce mai girma me dalili saboda samun abu a wajen mai asali yana sa ya zo mai shi ma mai asali wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idnillah wallazi khabutha la yakhruju illa nakida so zaka kenan Abubakar Siddiq baladu tayyib zaka wanda ya musulunta hannunsa narju an yakuna salihan insha Allah mafhum tayyib kana islamuhu ba'da islami Abi Bakr, radiyallahu an musulunta ya kasance bayan musuluntar Abubakar Siddiq ne radiyallahu an darajarsa na shida kana rabi'an aw khamisan ya kasance na biyar ne ko na shida a cikin wanda suka musulunta Eh, na hudu ne ko na biyar a cikin wanda suka musulunta Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a cikin mutane goma da tun a duniya Allah ya ce yan aljanna ne mutum goma shida hannunsa suka musulunta shine na bakwai din jama'a akwai darajar da ya wuce wannan saboda sahabbai ba su da wasa wajen jan mutane zuwa ga addinin Allah suna tashi dare da rana da daɗi babu daɗi kullum tallan addinin musulunci suke amma na a yau jama'a sai mutum ya zauna da musulmi da ainihin kirista yana makwabcinsa a kasuwa ko ofishinsu ɗaya ko ma direbansa ne ko yaransa ne a gida amma na bai taɓa masa tallan addinin musulunci ba fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na'udhu billahi min hadhihi alhaya addinin yadda kasan muna rowansa jama'a la ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am mutum ɗaya ya gane addinin musulunci dalilin ka yafi duk duniya a cika da jajayen raƙuma a ce naka ne a baka ko kuma ya fi duk duniya ka cika da jajayen raƙuma ka bar su sadaka fi sabilillahi dalilin mutum ɗaya ya gane addinin Allah don kai ya shiga ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah a cikin list ɗinsa na jama'ar da suka musulunta a hannunsa mutum dubu ɗari biyu ne suka musulunta gabanin ya bar duniya shi ya musu tallan musulunci suka shigo cikin musulunci sardauna a najeriya allah ya ji kansa jama'atu nasarar islam sun tara tarihinsa wani lokaci na da'awar da ya yi akwai zango ɗaya da ya shiga a nan mutane dubu hamsin da yan kai suka musulunta a hannunsa a najeriya gaba ɗaya a list da ake da shi akalla mutum dubu ɗari biyar da yan kai sun shiga musulunci a hannun sardauna ne allah ya ji kansa me yasa ma ya kuskure ba manta da kuskurensa ba irin wannan aikin alkhairi da suka yi wa al'umma duk ƙauyukan irin gombe bauchi yola taraba in ka je duk ba a hannunsa aka ta musulunta ba a ƙauyukan jihohin na akwai ƙauyen da muka je rabon da aji a karantar da su musulunci tun zamanin sardaunar da suka musulunta ya gina musu makaranta rauda ta sardaunar ya ga makarantar ba a ma sake zuwa an kula su batun da ya musuluntar da su da ikon Allah yanzu inda 'yan siyasa za su taimaka irin kamfen da suke shiga ƙauyuka su rika taimakawa in aka kai siyasar a rika kaiwa da addinin Allah mana jama'a a rika yi wa addinin Allah kara mana yayi za mu yi mu rika kai political parties ba za mu yi kai addinin Allah zuwa ga jama'a ba za mu yi kamfenin su shigo ANPP ko kuma PDP ko AD ga sunan da dama wanda mun san a gabanmu aka haifi siyasun gabaki dai parties din a gabanmu ko balaga ba su ba shekarun su ne siyasun gaba dai ba wanda da kai shekara goma sha biyar balleta balaga amma na addinin nan da shi muke tunkaho sahabbai me suke ga Salmanul Farisi cewa yake anabunul Islam abil islami la abal li siwahu idza takharu bi qaisin aw tamimi shi dan musulunci da musulunci yake alfahari ya dace mu rika tunƙaho da addinin musulunci fiye da tunƙaho da garuruwan mu ko kuma political parties da muke shiga wannan a gaban mu aka kirkiri sunayen su wasu sunayen ma an yi sai an yi gyara daga baya ka taba jin an ce ga sunan musulunci yau an gyara an ce ba musulunci ba hmm. don haka ya zama na kuɗi ne ko na biyar wannan ma daraja ce saboda shiga musuluncin da wuri yana ba da fifiko ga wanda ya shigo daga baya waccar ayar la yastawi minkum man anfaqa min qabl al wa qatal da kuma was al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar rigayan ka zuwa ga aikin alkhairi iya sa ya zama an ka daraja na bakwai wa kana al infaq fi sabilillahi ta'ala ya kasance mutum ne mai yawan ciyar da dukiyarsa don Allah wannan ma wata gaba ce mai muhimmanci shine cewa ba a shiga aljannar Allah sai ana ciyar da dukiya don Allah yawan ciyar da dukiya don Allah alama ce na mai na imani shi yasa kalmar sadaka an yi ishtiqaqin ta daga cikin kalmar asiriku na gaskiya ma'anan asiriku kuma shine mutabaqatul khabari khabari lil waqi labari ya dace da abun da ya auku shine sai a ce mai gaskiya ne na ce yau an yi ruwa sai a ce khabarin sadiqun labarin da ya faɗa a gaskiya ne saboda yau ɗin an yi ruwa ko wannan ka'ida ne idan kuma na ce yau ranar lahadi ne sai a ce mai labarin ba gaskiya bane saboda yau ba lahadi bane so kalmar sidik gaskiya sadaka an ciro ta daga asidik ne me dalili saboda wanda ke ba da sadaka in ya musulunta wannan sadakan na gaskata imaninsa ne as-sadaqa tusaddiqu imanan abdi sadakan na gaskata imanin wanda ya musulunta shi yasa aka ciro kalmar sadaka daga gaskiya wato in ina bayarwa iya na cewa wato imanin da na ce na yi yanzu ina gaskata shi aiki na dace da abin da na faɗa to amma na mai imani maro fa bai gaskata imaninsa yana karyata imanin da yi ne shi yasa sabai za ga sun fi kowa ce da dukiya don Allah ciyarwa ma da suke yi jama'a yanzu ba a kwatanta yin sa shine mutum a ce fi sabila sai je gida ɗebo duk abin da ya mallaka duniya ya kawo wa ya taba tuna wannan tunawa ma jama'a ba a yi amma tuna zan bada duk abin da mallaka duniya amma daina yi kwata kwata kalmar ma mutum ya bada duk abin da ya mallaka duniya baya cikin dictionary sa baki daya ka duba irin Abu Talha radiyallahu anhu ana saukar da ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai garza ya je gida da ya dawo sai tana duke da tafi kowace daraja shine labnun sa na ruha. ga hadisi Abu-Khali. sai ya gabatar da shi yace fi sabilillah arju birraha wa dhukhraha annabin Allah yace bakhin bakhin zaka malur rabih yace mm, mm, mm, kai wannan dukiya mai albarka ne ga irin su Abdurrahman bin Auf su Abubakar Siddiq su shi ka annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce da dukiya duk abin da mallaka a duniya sai mutum ya dauko ya mika kuma ya mamanta da yayi amma yanzu wani tun da yake bai taba ba wa musulunci naira dubu biyar ba a rayuwarsa tun da yake ya dunkula dubu biyar ya ba wa addinin Allah bai taba ba haba jama'a aljanna fa muke nema sadakin mace yanzu a duniya kafin ka aure ta sai kashe dubu ɗari sadaki kaza ga, kayan aure kaza kaza kaza kaza a gama duk me yake baka mace da mace da aljanna wanne tafi mace sunanta hasanatun aljanna fa alhusna siga na alfu'ula a'zamu min sigati fa'ala so baka kai alhusna kake nema wannan kuma hasana ce sai zai a duniya kana neman alhusna ka kashe dubu ɗari amma neman hasana amma neman husna ba za ka kashe miliyan ɗari ba ya dace sadakin aljanna da muke ba fi sadakin da muke ba wa matanmu saboda muna neman abin da yake komai tsada a wurin Allah shine aljanna tafi komai tsada tafi gidanka na duniya amma nawa kake kashe a gidan gina gidan duniya wani ya kashe miliyan ɗaya wani miliyan biyu wani miliyan ɗari ma a gidan mai gidan duniya amma talakan aljanna ga hadisi abu kari wanda ya fi kowa talauci a duk aljanna in ana neman tantirin talaka zabyeye dan fi sabilillahi ana bashi kaman duniya goma ne shi ya fi kowa talauci wanda in akwai mai cin zakka aljanna to shine na karshe wanda kamar yanzu a duniya ce mutanen ina a ce mutane da suka bi ko ina talauci kada ba ni misali na kira sunan kasar wani ya hakuri <laughs> a'a ni dai ban kira ba ba ruwana ban kira ba wannan ko ka kira so jama'a sadakin aljanna iya da wahala kullum a cikin abin da muke samu mu cire haƙƙin Allah a ciki in albashi kake ɗauka ka ware mafi kankanta akwai haƙƙin Allah kasuwanci da kake kullum an ci ribar dubu uku a tuna to haƙƙin Allah nawa ne a ciki a rika tunawa Allah ya taimake mu fada'iluhu falala na abbakar siddiq radiyallahu an na ainihin zubair ibn al-awwam radiyallahu an falalolinsa ga baki daya jama'a don Allah mu rika aikin kwarai kar mu yi kiran fallan sabai mu je gaba ga Allah ba mu da falala kullum mu rika tunawa wai me muka taɓa addinin Allah ne wanda in yau mu mutu Allah zai mana rahama mu shiga aljanna kullum ka tambayan kanka me in taɓa musulunci ne a rayuwata wanda nake tsammanin in na je gaba ga Allah da kurakure na Allah zai mun gyaɗa dogo kai ni aljanna mu rika gaya kanmu kullum wannan duk sahabi sai ka ji an ce fada'ilu an buɗe falallarsa to jama'a gaskiya mu rika tambayan kayin mu fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami kiramun عن الزبير قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير وابن أمتي wannan hadisi imamul hakim Allah ya masa rahama ya kawo shi ya inganta cikin al-mustadrak imamu zahabi Allah ya masa rahama cikin siru alamin nubala ya wafaka shi akan ya inganta Sheikh Abdul Qadir Arnaut Allah ya masa rahama ya kuma kare shi wani malamin hadisi ne a Jordan ya ce hadisi ne ingantacce cikin littafin siru alamin nubala shi zubar da kansa yake faɗa yace akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadi annabin Allah kama hannuna haka haka ya rike hannunsa wato kenan laysa al-khabaru kal muayana abinda aka yi shi practically yafi da aka yi mai kawai aka faɗe shi to sai rike hannu saboda ka rike mutum ka masa magana a ka'idan malaman balaga tana tasiri ko kuma ta fi bayyana abu fiye da wanda ba rike ba ka rike mutum haka sai ka gaya masa sako ya fi hannunsa na sake ka gaya masa ko mutum ne zaka bayi sako kun gaisa aka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka rike hannun kana rike da shi sai ka ce ustaz ina maka albishir da cewa jummai da kake nema an baka insha Allah sai kama hannuna sai ka bangora yago fakala yace li kulli nabiyyin hawariyun kowane annabi iya da hawariyawa iya da ba hawariye kowane annabi da Allah ya aiko iya da mai hawari wato mataimaki in ka duba ƙasa malam yace alhawari yace ai annasir shine mataimakin annabin duk annabin Allah da ya zo iya da mataimaki wakila a wani kauli aka ce alkhalis min kulli shi ne wanda aka tsarkake shi daga komai da komai wanda yake taimaka annabin Allah ya auna zuciyarsa ya gane imaninsa ya kai jeji sai ya zaɓe shi ya ce kai zaka taimaki annabi na an tsartace shi daga kowane abu wa minhu summi ashabu isa hawariyin da shi aka kira jama'ar da ke taimakon isa ne ta cewa hawariyawa sai ce kowane annabi iya da ainihin hawari nasa ya ce wa hawari a zubair mataimakina da Allah ya zaba mini shine zubair ibn al-awwam wa ibn kuma shi dan ta ce jama'a wannan daraja ce ko ba daraja ba inda ni ne shek ainihin mai rubuta wannan littafi Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz da ni sai in bude takin li kulli nabiyyin hawari wa hawari az-Zubair wa ibn Ammati da sai in kai shi taken ma fiye da awwalu man salla sayfa fi sabilillah sai da jidda haka insha Allah na fa ahsanu minna لأنه من العلماء الجهابذة رحمة الله عليهم ونحن من المساكين فذاك قوله أفضل من قولنا إن شاء الله تعالى insha Allah mun ɗauki nasa saboda ya halatta a yi wannan shi yasa ainihin wannan malami da muke magana a kayan sa iyab qadi iyab lokacin da nabin Allah ya bada fatawa na cewa in dale zo kwanakin da zai yi na kwana ɗaya mai kamar shekara ɗaya za a yi sallan shekara guda ne yace da mu aka ba wa dama mu yi fatawa malamai sai mu ce sallan kwana ɗaya za a yi tamatin da wancan kaulin ya zo me shikenan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir an zauna lafiya sura haka yake cewa mataimaki na a cikin wannan al'umma don haka annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane annabi iya da mataimaki da Allah yake bashi mai ƙarfafa shi yace mataimaki na shine Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu dan babata idan muka duba duk annaban da Allah ya turo suna da mataimaka wanda ku aka kira jama'ar sarhawariyawa da hawariyawa shine Isa alaihi salam kamar yadda zo cikin suratu Ali Imran da Allah ya ce falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun suka ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma ash-shahidin falamma ahassa Isa minhumul kufra lokacin da kafircin su ya bayyana ga Isa kafircin banu Isra'ila ya bayyana ga Isa alaihi salam ahassa al-ihsas shine al-ilmu bi shay' bayyanuwan wani abu istahisunahu bi idni so da kalban al-ihsas shine al-ilmu bi shay lokacin da kafircin ya bayyana karara suka yi shirin kashe Isa alaihi salam banu Isra'ila aka shirya duk yadda za a eliminating din su a kashe shi qala ya ce man ansari ila Allah wane ne zai taimake ni ila Allah wasu ce ila bi ma'ana ma Allah kenan don yana zuwa da ma'anan me ma'a wa yazidhum quwwatan ila quwwatihim sai zama ma'a quwwatihim kenan sunaka man ansari ma Allahi kamar yadda ainihin Imam Al-Qurtubi da shi aka yi kenan wane ne zai taimake ni tare da Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah sai hawariya suka ce mu ne mataimaka Allah mu ne mataimakan ka cikin al'amarin Allah mutane ne adadin su bai wuce goma sha biyu malaman tafsiri suka ce mutum goma sha biyu suka ba da kayin su don taimaka wannan annabin Allah Isa alaihi salam suka ce mun yi imani da Allah kuma ka shaida mu muna cikin musulmai wannan ki bayyana mana duk annabin Allah ya samu masu taimaka masa haka kuma ko a yanzu ne hatta mai da'awa wajibi ne sai ya reni ɗaliban da za su rika taimaka mar wajen harkan addini duk aikin musulunci hannu ɗaya bai ɗaukan me bai ɗaukan jinka almar'u qalilun bi nafsihi wa kathirun ma ikhwanihi mutum da kansa kaɗan ne da ƴan uwansa yake da ma wani abu kula da wannan yana da kyau a matsayinmu na ɗalibai da duk harkar da muke mu rika haƙuri muna tarbiyyantar da wasu da ke taimakonmu in karantarwa ne bayan ka a sami mai yi ko ma menene masu taimaka maka zuwa wa'azi su taimaka maka da duk harkokin rayuwa wannan amrin muhimmin idan annabawan Allah suna bukata fal insan auna bi zalika minkum dan adam ya fi bukatar mataimaki fiye da su tunda annabawan Allah sun bukata to sai dai ga duk wanda zai taimako taimako kamar yadda yanzu ake na agaji ko na hizba ko ma na menene mai yin wannan sai ya cika sharuɗa uku shine sharaɗin hawariyawa shine rabbana amanna bima anzalta na biyu wattaba'ana rasula na uku faktubna ma shahidina. duk wanda zai taimako a cikin addinin Allah sai ya cika sharaɗi uku na farko amanna bima anzalta sai ya yi imani da littafin da aka saukar a yanzu shi imani littafi da imani shine duk wanda zai taimako a harkar musulunci sai ya yarda da Qur'ani babu dama wani ya zo ya taimako ko aikin agaji ce amma na bai da Allah ba kaga ba zai yi ba sharadin farko shine mika kai completely zuwa ga Qur'anin Allah wata ba'ana rasula shine na biyu da bin annabin da Allah ya aiko a yanzu shi ne bi ma'ana ta tamassuki bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dole sai mutum ya rike sunna sunna riko na gaskiya abu alaiha bin nawajis duk wanda zai taimako sai wannan mai dalili saboda a cikin harkar yana iya rasa rayuwarsa in bai rike qur'ani da sunna saboda kaho ba zai iya rasa rayuwarsa kuma ya asarar rayuwar saboda Allah bai karbe shi a matsayin shahidi ba na uku kuma in ya rike da gasken gasken zai taimaka ga duk mai zai faru da shi ko ma menene a duniya zai iya togewa don taimakon addinin Allah na uku kuma ya rika addu'a waktubna washhad bi anna muslimin ka shaida mu musulmai ne a yanzu sai mu rika addu'a washhad bi anna ربنا rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma ash-shahidina ka rubuta mu daga cikin me masu shaida wasu malaman tafsiri sun yi fasara biyu na farko suka ce ash-shahidun anan wurin ana nufin su ne ainihin al-yahudu wan nasara saboda musulman da suka zo zamanin Musa da Isa ana kiransu da ash-shahiduna na biyu kuma suka ce a'a ka rubuta mu cikin masu shaida shine al'ummar annabin ƙarshen zamani mu kenan muna roƙo ka mana gyaɗar dogo ka sa mu cikin daraja na annabin da zai zo bayan mu shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida da haka nahnu shuhada 'ala an-nas annabin Allah kuma ya shaida akan sauran jama'a mafhum tayyib wannan shine siffa na mataimaki to da haka Zubair ibn al-Awwam ya cika siffofi uku imani da Allah ya bi annabin Allah kuma mutum ne da ke roƙon Allah Allah ya tabbatar da shi a cikin addinin Allah baya ga wannan akwai hadisi da ya zo cikin sahihu Muslim hadisi na hamsin a cikin littafin sa da yake da matukar muhimmanci gare mu wanda annabin Allah yake ƙara bayyana mana al'amarin hawariyawa masu taimakon annabawan Allah ko da bayan su suna togewa kan tsabbaka sunnar annabin da ya rigaye su ko kuma annabin nasu kenan yana cewa ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi lisanihi bi yadihi fa huwa mu'minun ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ma min nabiyin ba asahu Allah fi ummatin qabli yace babu wani annabin da aka tayar a cikin wata al'umma na illa kana lahu fati ya kasance fi ummatihi a cikin al'umma sa hawariyun iya da hawariyawa mataimaka to idan annaban ana da bukatar mataimaka a yanzu mai harkar addini ya fi kowa bukata wannan bai yiwa sai ta bangaren tarbiyyan ɗalibai akan ilimi da musu duk tarbiya da addinin Allah ke bukata da kuma haƙuri wajen zama akan su masu muni irin wanda yanzu ake samu kuma su ɗalibai su yi haƙuri da halayen malaman su na kurakurai duka janibi biyu an yi haƙuri da juna ake zama tare su da kai yake cewa hawariyun ya aquduna bi sunnatihi masu ɗaukan sunnar wannan annabin wa ya kata duna bi amrihi sannan kuma duk umarnin da yayi za su tsabbaka in yace a risa su ce mun da risawa duk aikin su biyu ne na farko suna ɗaukan al'amarin sa sunnarsa suna tsabbaka ta a rayuwa kowa ya gansu ya ga masu aiki da sunnar wannan annabin na biyu kuma in ana so a jaki sai ce ku je waje kaza in kaza ne ce ku je kaza shine ayyukan su a yanzu mai aikin hisba da agajin yi don Allah ya shiga cikin wannan mai uniform da mai farin kaya ثم انها تخلق من بعدهم خلوق bayan su sun wuce sai a samu wasu yan zuwa daga baya makiya Allah munafukai yaquluna ma la yaf'alun suna faɗan abin da ba su aikata ba wa yaf'aluna ma la yu'marun suna aikata abin da ba umurce su da shi ba sai yace man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'minun duk wanda ya yake su da hannunsa shine mumini mai daraja imani number 1 wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'minun na biyu wanda ya yake su da harcensa shi ma mumini ne wanda ya daure wajen faɗan gaskiya ko zai mutu na uku wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'minun wanda ya yake su da zuciyarsa shi ma mumini ne ya gagare da hannu ya gagare da harce sai yake abun a zuciyarsa koma bayan wannan babu imani duk wani mutum da ke rayuwa a yanzu idan ya kauce wa hanyar annabin musallan sallam a ka'ida mafi kankanta abin da mu shi mu ki abin da yake da zuciya yanzu kowane bangare kaje zaka samu akwai jama'ar da sun bar Allah bas amma ana mu'amala da su har ma ana daukan cewa su mutane masu daraja cikin al'umma wani shugaba ne na musulma baya sallah wani azzalumi ne wani fasiki ne ga sunan kata kata babu ya su da hannu babu da harce babu ƙi da zuciya wannan akwai musifa mai girman gaske ga duk lokacin da kake da alaka da wani mutum babba ko ma karami yana sabon Allah baka ƙi abin da zuciya ba baka tawa masa wa'azi a kaye ba to ka san arrabi kal fa'il wanda ya dira saban Allah kamar ya aikata ni shi yasa mu duba kissar fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha me dalili wanda ya laifin gashi nan uhaimar ko kuma kuddaru amma sai Allah ya dirka ke mai laifi da mara laifi saboda mai arrabi kalfa'il wannan sa ka tsine wa banu isra'ila lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawuda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi sama kanu yaf'alun bayan wannan akwai wata kissa karkashin zama da mai sabon Allah wani su mutane sun waye gari sun rayu a kasar Makka ne nan Saudi Arabia kamar yadda Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Karni yake kawowa cikin Al-Laman al-Haya al-Halakatul Ula da suka rayu sai aka yi ta sabon Allah a zamanin aka yi ta sabon Allah sai aka rasa masu hana sabon Allah kuma jama'ar da ke sabon Allah ma wanda ba su yi suna kusantansu sai Allah ya turo azaba ga wanda suke sabon Allah din da azabar ta zo gare su sai ya zama kawai ainihin kuda da kuma ainihin kamar tururuwa Allah ya turo take hawa kan hancin mutum ta kashe shi ta cije shi har sai ya mutu sai wani mutum da bai laifin amma na iya cikin su kuma bai ki ko da zuciyarsa ba mai ke faruwa sai tara dukiyar wanda suka mutu da gagga ana mutuwa makwabtan sai tara dukiyar cewa rami sai bunne afwan ya faru bayan garin makka ne shi sai gudu ya je garin makka da ya zauna a wurin ya zauna lokaci mai tsawo bayan lokaci wani lokaci sai Allah ya buge shi da talauci sai tana dukiyar da ya bunne a garin da musiba ta auka sai ya ce to yanzu ya je tuno sai ce kai kan na je kuma ba ni ma halakar da ni ya tana bala'in da ya gani sai ya samu wani mutum amintacce ka je waje kaza gari kaza waje kaza akwai dukiya ta kaza da kaza in ka dauko fa naka karawa kaza zan ba kaza da kaza wa hadha al-insan amin lam yubaddil wa lam yughayyir bai canja komai bai je tona dukiya yadda take ya kawo masa yana murna alhamdulillah ta iso ga ta a akwatin dai ajiye ta yana budewa kawai sai turuwa ta taso a ciki sai dawo kan hancinsa ta kashe shi take a wurin inna allaha la yumli lil-zalim hatta idha akhadahu lam yuflithu وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد haka Allah yake jinkirta wa azzalimi yayi ta zalunci Allah na jinkirta masa ga duk mutumin da ke saba wa Allah ga mulki ya tabbata ko dukiyarsa ta tabbata ko ma me ya samu na ni'ima ya tabbata a kai ya ji tsoron karshen sa saboda yafi komai bala'i shine falan ma nasu ma bukiru bihi fatahana alaihim abawa ba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa hun mublisun wannan ya fi komai bala'i so ka wannan shine siffofin hawariyawa ga duk wanda ya kauce Allah imma ma aljihad bi sayf wa imma ma aljihad bil lisan wa imma ma aljihad bil qalbi na kyamatan duk mai sabon Allah in dukiyar haramun ne ba ma santa kowace ni'ima kake da shi in dai akwai sabon Allah cikinta, ba ma bukatar wannan ni'ima ka kuma za mu iya gaya maka gaskiya Allah ya ba mu ikon koyi da su tayyib ci gaba da farla ta sa faniyan ta Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu an urwata anna Aisha radiyallahu anha qalat la ya ibn ukhti kana abuka ya'ni az-Zubair wa Abu Bakr min alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim an urwa wannan asar ya zo daga urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ibn al-Khuwailid alayhi rahmatullah anna aisha ta radiyallahu anha lallai aisha bintu abubakar siddiq radiyallahu anha wa anhu qalat la tace wa shi urwa din yabna ukhti ya kai dan uwata kana abuka lalle babanka ya ani yana nufin amma na riwaya mafi inganci malam ya kawo wannan riwaya ce ta cikin sahih sunan ibn maja hadisi na 101 kamar yadda ya kawo riwaya mafi inganci ta zo cikin sahih muslim tace ta ani wannan kuma a larabci ya fi dacewa riwayar muslim ta ce ta'ani az-zubair wa ababakar idan mutum yake magana sai ya ce me a'ani fa bayyantu bayanan shafin هذا القول بيانا شافيا الذي لا إشكال فيه أأني ما ذكرت بالأمس سنتي أأني إن إنا إشارة زوا غريكا سنتي تأني إما سنيد second da third person duka me yake dauka wannan sai dauki ta'ani mata na daukan wannan duka in kuma wani mutum ne bai nan sai ka ce ya'ani to sai ga yanzu wannan ibara yawanci tana kubuce mana sai ga mutum kansa yake fasa kansa sai ce ya'ani amma kaidan a a'ani saboda alif din nan a cikin huruful mudari yana nufin me al mutakallim ya'ani yana nufin me al ghaib ta'ani yana ishara zuwa ga me al mukhatab aw al mukhataba aw al ghaiba duk yana iya daukan wannan so zaka wacce riwaya ta muslim ta ce kuma hadisin asali ma ya zo a bukhari ya zo a muslim wannan wanda kuma malam sai kawo na ibnu maji Allah ya masar rahama qaira idan bukhari da muslim suka kawo abu ishara da nasu ake ba a ishara zuwa ga me na kasa saboda duk wani zafin hadisi bayan bukhari da muslim ne in ka dauki na kasa ka bar nasu zai zama a tastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair bukhari wa muslim khairun min khairikima mafhum tayyib ka hadisin ya zo a bukhari da muslim sai yace tace masa kana abuka lalle babanka ta'ani az-zubair tana nufin az-zubair wa ababakar da abubakar wata ruwaya mata ce abuwaka ya zama kenan abbakar da wa da shi azubair duka sun zama iyaye gare shi na daga cikin allazi nastajabu lillahi war rasul istajabu ai ajabu kenan suna daga cikin babanka da cikin wanda suka amsa kiran Allah da manzonsa min da ma asabahumul qarh bayan miki da tabo da ciwo ya shafe su wannan aya na da kissa kissar yadda Imamul Bukhari rahimahullah ya kawo kuma malaman tafsiri ke kawo irin ainihin kamar da bacin aljami da ya sami qur'an na sheikh abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al alaihi rahmatullah shine an je an yakin uhud mun san irin wahala da shabai suka sha a yakin uhud a wannan yaki aka karya haƙoran annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi aka farka masa baki aka fasa masa kayi ya samu kayinsa cikin halin kakani kayi duk don Allah ya jarrabi imaninsu da sahabban nasa a wannan yaki ya kashe Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu a nan aka kashe hamza ibn abdul muttalib a wannan yaƙi ne aka yi laifin na wasu habbai suka juya da baya dalilin saba umarnin annabin Allah Allah ya ɗora wahala a kayan su awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum hatta idza fashiltum duka wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun irin waɗannan duka ayoyin sun faru Allah ya ja hankalin sahabbai a yakin Uhud da ayoyi da irin magana mai tsanani wanda nan kusa da wahala ga yakin da aka yi wannan nuna sahabbai da nuna musu kurakuransu ko a yakin Hunain ba a yi wannan ba bayan an ji ciwo wani ya je an kashe wani baban wani an kashe wani an kashe ɗansa wani an yanke masa hannu wani an karya kafarsa dukka kowa samu kansa cikin wani irin hali na jarrabawa ana dawowa za an gama uhudu an juyo da baya sai annabin Allah ya tsaye da sahabbai bayan an hadda wanda suka yaƙi wasu wanda ba su yaƙi ba sun shigo ciki sai ya ce to duk wanda ya je yaƙi ya tsaya sai mutum ɗari biyu suka miƙe a wurin take suna miƙiya sai ya ce to za ku bi waɗannan abokanan gaban mu shirkawa ne an fada a yaƙin ba a ma isa ka ga matarka ba ga ɗanka ba za ka ce to za a juya to a lokacin da sai aka sake sake ɗaukan masu giredin imani fiye da 'yan uwansu a cikin su habbai saboda hatta cikin su imanin level level ne yana faɗan haka sai Zubairu bin al-Awwam suka miƙe da shi da Abubakar Siddiq da sauransu akalla wajen mutane 70 sai suka miƙe sai yace ku bi su saboda in ba mu bi su ba sun koma gida da ƙarfi zan sake shiri da gaggawa su biyo mu so da sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a bi su cikin jama'a da suka yi sahun farko na tare da wannan ciwo a jikin nasu suka amince su bi makiya gaban Allah mushrikai makiya Allah makiya Allah akwai az-zubair ibn al-awwam da kuma abubakar siddiq radiyallahu anhuma take sai suka miƙe sai suka bi su zuwa ga ainihin hanyar da suka kama suka same su a can bayan gari ila salatati amyal daga wajen da aka yaki mil takwas daga wajen da aka yaki sun juya kenan suka bi su da ikon Allah suka tsoratar da su wannan sai ya sa tsoro a cikin ga a zuciyar mushrikai suka ce jama'ar da muka yi jinaza da su yanzu har sun juya har an sake biyo mu don haka ba abin da ya saura sai aka yi abin da ba shi ke cewa kowa ya dauki ta me ta kare kowa ta a guje in dai a yanzu maimakon kowa ya je gida ya maganin ciwonsa ya yi kokarin samun lafiya kuma har za a biyo mu to gaskiya karfinsu ya kai ƙarfi wannan kuma tarihi na yaƙi ne jama'a yaƙi koyansa bai gaza mutum ya je jami'a ya karanta medicine ba gaskiya darasin da ke cikinsa ba wai zubar gaza ne kawo mutum zai ihu ya fito fa jama'a abu ne na ilimi da kowane mataki a cikinsa ilimi ne yanzu ga hikima ne fa ba za ki za ba ma za ka ce ku bi su kuma aka samu mutum saba'in da yan kai suka kama hanya saba'in zuwa saba'in da biyu suka kama hanya suka yi mutane dubbai ga baki ɗaya baya kuma sun amince don su tsoratar da su kaga wannan kuma iya ƙara bayyana maka karfin imani tun da daman ga ciwon bai warke ba kana ga an gama yanzu kai yi escape kuma yanzu an ce ka juya baka ma dawo gida ba to sai Allah ya saukar da wannan aya yana yabo gare su allazi nastajabu lillahi war rasuli lalle ne wanda suka amsa wa Allah da manzonsa min ba'di ba'a sabakumul qarhu bayan miki ya same su a yakin uhudu bayan an ji musu ciwo a yakin uhudun yanzu an gama kuma an ce a koma sun ce za a koma lilladina asanu minhum Allah yace lalle wanda suka kyautata a cikin su irin waɗannan mutane din suna da lada mai girma a wurin Allah baya ga wannan kuma sai Allah ya ci gaba da yabo a kayan su alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadakum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wattaba'u Allah. su da duk wannan yabo Allah yake a kayan su bayan nan kuma aka ba su ma za a musu irin wannan barazanar aka hada yadda za a zo a tsoratar da su to a lokacin aka zo tsoratar da su kai gara ku yanke alkawari da mushirkai sun yi shiri kaza kaza sun yi kaza kaza aka zo mushirkai su ma sun yi wani strategy na yaki suka turo annabin Allah sai aka turo wani mutum ya zo kaman shi musulmi ne a ai karka yadda kai yakin nan ka karya alkawari don in ka ji yakin ga karfin su suna da makaman kare al'umma da kaza da kaza annabin Allah ya ce wallahi ko ni ɗaya ne sai na je na yi yakin su za su je sabai suka miƙe suka ce za mu je mu duk karfin su Allah ya ce alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ana ba su tsoro imanin yana karuwa to wannan shine imani Allah ya ba mu ikon koyi da su na'am tayyib tahammuluhu al-adha fi sabilillah Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu irin wahalan da ya sha aza daukan cutarwa da yi ta farkin Allah duk wanda ya musulunta sai ya samu wannan jarabawa ɗazu nake ambata mana ɗan uwa da ya musulunta abdurrazak ka'ida yanzu ya rubuta yan uwansa kenan mafiya yawa sai dai in a wani zango Allah zai hada su ya hada amma duk wanda kaga ya shigo addinin musulunci yana rasa yan uwansa kashi 95 cikin ɗari. in ma akwai fawa a kayansa ana azabtar da shi mun ga yadda aka yi wa hatu bin Ubaidillah aka ɗaure shi aka ba wawayen garin Makka da yan da nigogin garin Makka je su masa azaba mun ga yadda aka yi wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yanzu irin yadda ake mana azaba akan addinin Allah kenan a duniya ƴan uwanmu musulmai kenan abin da ake wa musulmai a Iraki da Afghanistan da wasu wurare musamman na Iraki mutanen Faransa da Italy su suke magana cewa jama'a azabar da muke wa abokanan gaban mu ta yawa mu rage wai abokin gaban kake jin tausayin ka yau shine halin da ake ciki a duniya wai mutumin da ba son kake ba shi yake bayani waɗannan makiyan namu abin da muke musu yayi yawa ba irin azabar da ba yawa musulmai ka duba wai in ka duba in banda lalacewar morals a duniya aka kira mutane tsirara ana exposing ɗinsu a duniya ana kallon su yau an kai level da mata ana sa karnuka na zai da su a kasar iraki zakarin namiji za a kama raka sa allura ana sokawa a ciki jama'a me dalili wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-aziz al-hamid kawai imaninsu da Allah wannan shi ne duk wanda ya imani sai Allah ya jarrabe shi in mutum bai son jarraba ya barar da imanin ya huta shi sauki amma in dai zai imani to sai Allah ya jarrabe shi inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma alladhina yalunahum annaban Allah sun fi kowa tsananin samun jarrabawa so da duk sahabi zai gance ga wahalan da ya shi a ciki irin azabar da ake wa sahabbai ba a magana annabin Allah sallallahu alaihi kansa an bar azaba a gindin Ka'aba yake zaune a cikin garin Makka aka ɗebo mushe da ainihin mahaifar raƙumi da kashi aka zuba a kayansa aka koma gefe yana cewa duba shi duba shi kai kai kai ne shi a'a ba ni bane a Allah isa a'a kai kai ne shi haka ake masa izgidi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ke cewa wannan abin da sai ban taba ga abin ta kai ta sai irin wannan ba annabin Allah jira yana sa kashi a kayansa kuma ana mar izgidi to kai kai ne shi to haka fa musuluncin yake دام حكي زوجكم هكذا كوما بدأ دينه غريبا فسيعود غريبا فطوبى للغرباء فأين الغرباء الآن أين الغرباء اليوم أين الرجال أين أهل التوحيد أين أمة الإسلام أين عزة المسلمين قال يتيم عروة wannan إشارة أكي زواج ga أنا mutum ana jingina shi a mudafin wa hajara zubair wa ibnu samani ashara sana zubair ibn al Allah ya masa rahama ya yi hijira ya bar garin makka zuwa garin madina yana dan shekara goma sha takwas yayi tafiya daga garin makka zuwa madina tafiyar da kusan tafi daga nan ka je kano wa kana ammuhu yu'alliquhu wa yudakhinu alayhi daga cikin azaba da baffansa ke masa a lokacin da ya musulunta yana sa a kama shi a daure Zubairu ibn al-awwam in an ɗaure shi a yi tamar azaba daga azabar da ake zubar bin awam ana ɗaukan 'ya'yan itatuwa masu zafi wanda sun fi barkwano a yanzu zafi sai a rufe shi a ɗaki a ɗaure a lullube shi sai a haɗa hayaƙi a ciki tukunna yayi ta ta atishawa yayi ta atishawa tukunna hayaƙi ake haɗa masa na ice mai guba da bala'i abin da ake bukata ya ce na bar musulunci shi kenan ana azabtar da shi a rika haɗa mar hayaƙi da bala'i a kayansa jama'a azaba ce fa wannan mai tsanani a yanzu a sa mutum a daki a kunna barkono, a yi hayakin barkwano ya san bala'in da ke ciki balle lokacin jahiliya da an fi sanin mugunta akan yanzu saboda yanzu ko baka musulunta ba sai tausayi ya shiga cikin zuciyar kana ga masu addini suna tausayi amma daman kwata-kwata lokacin ba ma tausayi Allahn kawai shine kuɗi haka ake masa azaba wa huwa ya cewa la arju ila al-kufri abadan bazan dawo zuwa ga kafirci ba har abada bazan dawo ba ana masa azaba abin da ake bukata kawai ya ce ya amince ya bar addinin musulunci a bar shi ya ce la ilal kufuri abadar har abada ba zan dawo zuwa kafirci ba har abada ba zai dawo zuwa kafirci ba idan za a yi kuli kuli da shi a yi akan addinin Allah ya amince da wannan saboda mai daure wanda bai da dauriya na jarraba ba zai yi addinin Allah ba yau duk abin da ake musulmai a duniya Kiran kiranmu da sunaye kala kala terrorist fundamentalist waɗannan fanatics all these names ana kiranmu don mene kawai don abar addinin Allah ne duk abin da ake nema abin da ake wa musulmi a iraki a afghanistan a palestine bosnia macedonia kosovo abin da kawai ake bukata a ce an bar musulunci ne a rabu da su duk wanda ya ce a bar musulunci ya huta kenan shi yasa kuma wannan yas haza yastamiru ila yawmil qiyama har zuwa gobe kiyama hadal azab yastamiru alaina hadha al-hukm yastamiru alaina ila yawm al-qiyamah ba da za a ce an tsaye da shi saboda Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun sa kun yi kun bar kun yi kun bar addinin musulunci in sun samu iko abin da kawai suke nema shine su samu iko yau idan mutanen Afghanistan suka ce Taliban suka ce sun bar shari'ar musulunci ba ruwan kowa dasu. su bude gidansu nima da fasikanci gidan karuwai a ta karuwanci a ce yau an nuno yan taliban a cnn ga sunan tsirara suna zina wallahi sai a ce gobe ku zo karɓi mulki har mutanen da ake sa muke kinsu irin saddam eh saddam ya da laifiya cin aqida sunna bas amma na me yasa kake shi dan musulmi ne ahli sunna ba za mu manta da alkhairin sa ba waye hana shi a karfi a cikin kasar iraki saddam ya hana su suna da wurin da za su je su ibada a wurin wasu yan shiyan suna ga mafi makka da madina duk wannan karfin shiyar su ne majority mana ya hana su amerika ya ba da faɗin kai yaƙi ba faɗin kai ba dole haƙi shi ba saboda ma sai ga yanzu mun manta da duk abin da na alkhairi sai ga eh saddan bai da gemu eh da bai da gemu masu mulki ne a garin ku ke da gemu eh ya bar gunki a kasar da zake ta nawa ne ake bari a garuruwan mai ba Najeriya a garuruwan musulmai zai yi wahala kaga an ce an karya shi sai dai wasu kaje suka karya kawai abin da ake nafa jama'a a duniya shine a bar addinin Allah ga hadisi da makaranta na baya na muslim da sahabbai suka kai kumfulin zuwa ga manzon Allah mutawassidan burdatan fi dillil ka'aba su ainihin khabbab bin al-ard radiyallahu abin da suke samu na bala'i da ake shakauna ila rasulullah sun kai masa kumfulin yace wanda suke gabanin ku ana iya zuwa da makami a ɗauki mutum fayuj al nisfain a yanka shi biyu wa yumshatu bi amshat al hadid ma duna azmihi wa lahamihi ma sudduhu dhalika an dinihi ana ɗaya fatar kayin mutum ana raba skol ɗin sa da fatar sa ana ɗayewa abinda ake nema yace ya bar musulunci yace ma sudduhu dhalika an dinihi wannan ba zai sa ya bar musulunci ba walakin nakum tasta'jilun sai dai ku kuna gaggawa ne kawai Allah ya baku nasara cikin sauki hada ghairu mumkin don haka kawai ana nema ya ce ya bar musulunci ya ce a'a kuma ko a yau duk wanda bai so a masa ainihin tsangwame shi ya bar musulunci ya huta bala'i kuma na jiran sa a Allah ya kare mu daga wannan duk musifar da ke faruwa ga musulmi a duniya shine kawai dan addinin musulunci la ghaira babu wani kowa bayan wannan wa al urwata wannan asar ya zo daga urwa bin zubair bin al-awwam bin al-khuwailid dan shi zubair bin al-awwam ne urwa iya daga cikin manya manyan malaman hadisi wanda Imam al-Bukhari rahimahullah ta dauko isnadai da sunansa qala yace aslama Zubair ibn Samani sinin Zubair ya musulunta yana dan shekara takwas a duniya ya shiga musulunci wannan ke bayyana maka yaro na musulunta e yana musulunta dan musulunci ba wai gado ne kawai ake yi ba ana musulunta dan shekara biyar zai iya musulunta dan shekara bakwai zai iya musulunta musulunta yana dan shekara takwas wa nafahat nafatin min ash-shaytan sai kuma wani irin iska daga shaidan ta kada yana yaro karami shekara sanawa takwas a duniya sai iska daga shedan ta kada wannan iya daga cikin hanyoyin da shedan ke kawo mutane ziyara a rayuwa hanyoyin zuwan shedan gare mu akwai hanyoyi kaman guda bakwai zuwa sama da haka na farko yana huri zuwa ga mutum ya hura masa wani abu sai ya bata imani ko ya sa mutum kwanto. na biyu yana kawo fisga ga mutum na ya bata masa aƙida na uku yana iya yin me kawo mutum ainihin wato huri ya rika sa mutum yana jin wani shi wani abu ne wannan sune matakai uku da suka zo cikin hadisi na Imam Abu Dawud rahimahullah na cikin dabin ko Sunan Muslim wanda ake neman isti'aza daga gare su guda uku a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan sune guda uku na hudu kuma yana kama mutum ya rika ja in zaka je sallah sai ya rika hana ka in kuma ba za ka je stadium ba sai ka tunkuda ka je ka kallon kwallo za a ci kuma an ji kuma za ka da baka labari gara kai ka bayar sai rika tunkuda ka yana nazgu kenan yana tun je ka kalli kallo wa imma yanzaghannaka mina ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwa samiul alim so wannan shine nazgu kira akwai kuma shafa da yake yi ko ya shafi mutum ya sa masa ciwo da ikon Allah irin yadda aljanu ke buga mutane ko wani abu ko ya shafe shi ya bata masa aqida duk wannan yana iya faruwa wannan shi ma qur'ani Allah ya bamu labari a kayin su cewa walladina idza walladina إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون hum إذا مسهم طائف من الشيطان إذا وني ينكي idan wani yanki daga shaytan ya shafe sai su yi me sai su nemi tsarin Allah sai su dawo su duba Qur'ani da suna menene solution ko kuma ka dauko ayar alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass duka wannan masu ne yana iya yin wannan duka yana iya kuma yana iya gudana a cikin jinin mutum kamar yadda hadisi a bukhari ya bayyana inna shaitan yajri min ibn adam min ibn adam majrad dam cikin hadisin safiya na itikafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da waɗannan sune hanyoyi da shaytan ke kawo mutane me yake kawo mutane sai kuma na gaba na bakwai din kenan shine wannan nashatun huri kana cikin zaune sai ka ji wani abu ya faɗo ba kuma ba haka bane sai ka riga kana tunanin kai ba an ce ma kaza ba kuma abu bai faruwa ba sai ka ji kamar yana faruwa yanzu da kake magana shine nashatun min ash-shaytan kuma masu yi wa abin ya faru ya zama musamman ma sharri ne to shi Zubair ibn al-Awwam yana yaro dan shekara takwas wa nafahat nafatun min ash sai wani irin huri daga shaydan ya zo bisa ga cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam bi ala makkah cewa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi an kama shi a can hayi a garin Makka can bayan gari an kama shi kawai sai ake gaya masa yana nan shekara takwas sai shida kamar shida ya zo yanzu manzon Allah an kama shi a can bayan gari shi kuma sa takwas a duniya فخرج الزبير sai kawai az-zubair ya fita ibn al-awwam wa huwa gulamun ibn sintai ashara sana lokacin kuma da abin yake faruwa ya kai shekara 12 amma na wata riwaya wannan riwaya ce wanda ta imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah amma na akwai wanda ta zo cewa hatta bizan da yana dan shekara takwas ne wannan sabanin riwaya ce akwai wanda tace eh iya dan shekara 8 sai fito kuma suka ce a ya musulunta iya dan shekara nawa takwas wancan abun da ya faru yana dan shekara goma sha biyu kila kuma ya sauya don dukkanin su bai balaga ba kawai sai ya fita iya dan shekara goma sha biyu ibnu sintai ashara sanatan biyadihi sayf a hannunsu akwai takobi kawai sai fita takobi yana dan shekara sha biyu faman ra'ahu ajib duk wanda ya gani sai rika mamaki med wa qala al-ghulam ma'ahu sayf yaro da takobi a hannunsa yaro da takobi dan shekara goma sha biyu hatta atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam har yazo wajen annabin Allah fa qala yace malaka ya zubair ya zubair me faru gare ka na ganka da takobi ya na ganka da takobi fa akhbarahu sai ba manzon Allah labari ina zaune sai ji kaman ana gaya mun an kama ka bayan garin Makka shi sa an dauko takobi na fito da gaggawa shekaransa goma sha biyu kawai ake gaya mar an kama manzon Allah har ya dauko takobi ya fito wakala yace atai ataitu adribu bi sayfi man akhadaka na zo ne in daki duk wanda ya kama ka da takobi. kawai abin da ya kama kenan an ce mun an kama ka shi zan dauko takobi na fito wato shi yasa Bahaushe yake cewa wai juma'a mai albarka tun daga shi ake gane ta ni na ga tun daga asabar za a gano ta da ikon Allah asabar din tana gaban za a gano ta kaga alamar juma'a mai albarkan kenan dan shekara sha biyu kawai fa ba fa labarai ka masa ba jihi a jikinsa ya dauke makamin kare dangi ya fita tun bai balaga ba mafiya yaran mu yanzu in ka ga yaro ya je bayan gari ya tsaya mai nafhatun mina shaitan ne ala ala annahu yul'abu bil kura ana wasan kwallo ne sai ji kawai sai fita sai je ga fili ba a wasa sai dawo gida dan shekara sha biyu ne amma na kawai sai fita yace na zo ne na ji an kama ka san dauko yanzu da duk wanda ya kama ka kaji jama'a da za su gina musulunci kenan fada alahu wa lisaifihi sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya masa addu'a yayi wa takwadin sama addu'a takwadin ma kansa sanda aka masa addu'a jama'a ji daraja fa takwabin takwabin kansa sanda aka masa addu'a to yanzu takwabi ya samu addu'a wani har yau bai shiga cikin jama'a da ma aka masa addu'a ko a yan baya ba wannan asar ya zo cikin musnad na Imam Ahmad Allah ya masa rahama Sheikh Abdul Qadir Arnaud ya tabbatar da ingancin sa cikin littafin Sayru Alamin Nubala na Imam Zahabi rahmatullahi alai qultu malan yace sai dawo ka da kaina don malan dan zamani ne saboda sai ana gwama abu da zamani yake fitowa fili wannan malamin da ya rubuta littafin nan malamin Qur'ani ne a Jami'atul Azhar malami ne a kulliyatul Qur'an Qur'ani yake karantarwa ko matashi ne sai dawo da zamani yace faman lil islamil an ya rijal yau wane ne zai kare musulunci maza ya ku maza man lil islam wane ne yau na musulunci don Allah yau wane ne zamu daga mu ce wannan yau shine na addinin Allah cikin al'umma waddin tuntaku hurumatuhu addinin musulunci ana ta rurrusa hukunce sa gabaki ɗaya a duniya hukunta hukuncen da addinin Allah ya karantar da mu mu girmama su mu kiyaye su dare da rana addinin Allah ya karantar da mu zalika wa may yu'azzim hurumatillah fa innahu fa huwa khairul lahu wannan shine yabon da Allah ya kayi wanda ke girmama dokokin Allah hukunta hukuncin Allah to wannan shine alkhairi gare shi ya kama hanyar alkhairi to amma na yau ka dube yadda ake kare dokokin Allah yau zina an halatar da ita a duniya yau a ƙasar nan Najeriya an kai lebun na an halatar da sodomi akwai masu yin ta a zahi sodomi akwai masu yi yau namiji ya auri namiji ya kwanta da shi luwaɗi lesbianism ana yi saban Allah mace ta rika jin daɗi da yar wata mace har a jarida suna magana har taro suna yi su fito su da fefa suna rubutu a kai duk ba laifi bane yau in ka bar gemu ka yi laifi terrorist ne a duniya mai yawo da kwalbar giya airport zai shiga jirgi ba damuwa bane ba a sa amma kai da gemu za a bincike ka you see the problem yau yace yau malam yace yau su wane ne na addinin musuluncin nan ne hurumat na Allah ana nan ana ta rurrusa su dokokin Allah an kakkarya su a duniya kasar ma da ke shari'ar musulunci ana cewa suna mai da mutane period of ignorance and barbarism ana mai da mutane jahiliya period ba aka ake faɗa ba me yasa aka je aka yi rusa shari'a afghanistan ba da ake faɗa ba kenan suna kirkiro wani abun da ake yin sa tun a zamanin da babu technological advancement ba ci gaba suna kai? ana sa wai dole sai an sa hijabi yau akwai kasashen da mutum sa hijabi menene laifi ta ido recently abin da ake magana a faransa masu sa hijabi me ake gaya musu za a cire wannan doka ga baki ɗayanta yau a duniya ana inviting akwai kafin da ake an haramtar da auren mata biyu ana nema wasu ware a haramtar da tsaye da gemu ana nema a haramtar da sa hijabi waye wannan dokokin ne jama'a Allah ne ya yi su A a garuruwan mu za a zo ana sa mutane suna barin Qur'ani da sunna suna komawa man met laws ga sunan ana ta aiki da su system na rayuwa dan adam zai kirkiro a bayar ai ta bi yadda ka san divinity yadda ka san wani wahayi haka ake bin su wa tustabahu muqaddasatuhu sannan dukkan wurare masu tsarki na na musuluncin nan ana nan ana lalata su ana shigar da kazanta cikin su ana nan ana lalata su mu abin da ke faruwa masallatai a ainihin Bosnia Kosovo an mai su coci an mai su hotel akwai masallacin juma'a a cikin bosnia yanzu da muke magana an mai da shi banɗaki malam yace faman lil islami ya rijal faman lil islami al'an wane ne na musuluncin? yau masallacin baitul maqdis masallacin da aka isra'i da annabin Allah subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir aka isra'i daga garin makka masjidul haram aka kai annabin Allah zuwa masjidul aqsa masallacin palestine ba a kawo shi masallatan gombe ba ba a kawo shi na bauchi ba ba a kai shi na america ba ba a kai shi wata kasar saudi arabia ba aka kai zuwa ga baitul maqdis cikin kasar palestine aka kuma iradi da shi zuwa ga sama aka farlanta mana salloli guda biyar ta hanyar masallacin masjidil aqsa masallaci na uku mai daraja da aka halatta mu tsawaita tafiya zuwa gare shi kenan la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid masallacin da aka yi wannan duka darajoji masallacin da yake da cikakken tarihi na musulunci a nan aka farlanta mana sallah wasu malaman da suka ce luniriyahu min ayatina abinda ake nufi hatta kai annabin Allah masjidin aka ayar Allah ne wannan masallacin aya ce ga annabin Allah wasu kuma a ah, ayatu yana nufin menene tafiyar da shi da aka yi amma dai ala halin tun da ko tafiyar ya dauka ai an je da shi masjidil aqsa amma yau wannan masashin da muke magana haliyan ana fitsari da kashi a cikinsa. faman lil islam al'ana ya rijal man lil islam al'an yau da muke zaune da iyalan muke cin abinci ana fitsari da kashi a cikinsa. ana nan ana kashe musulmi a falastin tun 40 something ake kashe musulmai har zuwa yau sama da shekara 50 za ka ga mutum shekaransa 40 a falastin bai da uwa bai da uba bai da wa bai da kani bai da kawo bai da baffa an kashe kowa da kowa a wurin yaki shi kadai yake rayuwa bai san kowa nasa ba shi kadai kansa kadai ya sani a duniya har a yau ana nan ana bombin din su yau kashe ba Palestine ana gabale shi bane a duniya recently akwai ta'addancin da aka yi yaro aka dauka ba a yi sunansa ba suka ɗauke shi huda suka buga shi a kago suka kashe shi kuma duniya na gani amma duk wannan ba terrorism ake yi ba har yau ba a ce abin da Isra'ila ke yi ta'addanci bane a duniya mutane na jifa da duwatsu ba abin da zamu iya musu mitin aka yi na Arab ainihin Arab League aka ce a taimake su da makamai kasashen musulmai suka ce a ya za mu taimake su ai ma da alƙawari da Amerika mun taimake su mun wani alƙawari shugaban yaman ne kawai ya ce a'a mu taimaka musu tunda sun kware wajen iya jifa da dutse a rai kai musu tifofi na duwatsu karka jifa mana aka ce mm, mm, ba za a yi wannan ba ba dutse ma ba za a ba su jifa ba duwatsu ma da suke jifa da yanzu ya kare musu dutsen masu an ji an nemo yau suka yi alkawari ina alkawarin yau dutse su yi jifa ma lokaci a rasa shi yau bombin ɗinsu da ake a fada yanzu a asibiti ana bombin mutane asibiti ake zuwa ke zuwa bom a cikin asibiti ana bom din mutane marasa lafiya faman lil islam al'ana ya rijal man lil islam man lil islam man lil islam al'an duba dai masallaci irin masjidil akasa da wannan kusa a nan garin lantan nan kusa kusa wani azaba ne bayan musulmai ba masallacin da sardau ne gina alantan yanzu haka a cikinsa alantan wallahu alama kulu shahid a cikinsa sunuka ake bugawa a wajen ana ajiye giya yanzu a wurin masallacin da sadar gina lanta dole malam ya ce faman lil islamil ana ya rijal dole tambaye mu ainar rijal ainar rijal faman lil islamin an gashi nan dai amma duk garuruwan musulmai a arewacin Najeriya ba wani garin da zaka je ka ga yau musulmai sun rusa coci ma ba za ka gani ba a ce ko sun kona sai dai ka ga an taba su sun dauki fansa ba ka da rekod ɗaya na faɗan addini da aka yi Najeriya da musulmi ya fara amma a yanzu da muke magana haliyar masallacin yana cikin wannan hali ba. dole ya tambaya fa mallil islami al'an dole ya tambaye mu ce aina shababul islami yau ina matasan musulunci ne yau aina shababu aina aina shababul islam ina matasan musulunci suke ina matasan musulunci suke maganan da Sheikh Ibrahim Duwai shi kenan Sheikh Ibrahim Abdullah Ad-Duwai shafidahullah kan kafir dai akan akan ainihin Palestine yace aina rijalul islam aina al-muluk aina ashabul mal aina al-ulama duk tambaya yayi ina matasa ina masu tarbiyya ina shugabannin musulmai ina malaman al'umma suke tambaya yake malami ne a Saudiya duk yadda ake dokar amma dai abun ya yi tsanani abun sai sai gagara hakura a kasar kika ina malamin musulunci suke ne al'umma abin da ke faruwa duba abin da aka yi Muhammadu Durra a Palestine wanda wannan yana nan a cikin zuciyar mu ko a cikin kasar da san da ya kira abin da aka yi Muhammadu Durra duk magana da Usama zai akan Palestine sai ya magana akan abin da aka yi Muhammadu Durra yaro yana kuka ana nan sa yanzu duk wanda ke ga kasar na Palestine a bayan mahaifinsa a jikin gini yana kuka yaro karami an kana aka kashe shi matasan falastin yanzu yara ba suna tashi ba karatun addini ba karatun zamani babu sana'a babu noma me dalili saboda baka da lokacin yau shi zaka je makaranta kai karatu ba abin da suke ji sai karan bindiga sai jirage kai ana zuwa bomba kayan su abin da suke ji kenan wa yake tunanin ya je makaranta wa ma yake tunanin ya kai dansa makaranta aina ukhuwatul islam aina izzatul islam aina rijaluddin din malam yace aina ghiratuna ina kishin addinin mu yake aina rajulatuna ina mazantakan mu yake ina ina mazantakan yake ni da kai maza ne ina mazantakan yake aina rajulatuna aina ghiratuna wa qad ijtama'at kullu quwwan ardi limahwi, ma'alib din dukkan karfin duniya ya hadu dan a dirka ki addinin Allah wa izlali ahlihi a kaskantar da mabota musulunci ko mulki suke a duniya sai dai a kwace mulkin an rusa musulunci a iraki an rusa afghanistan an rusa palestine aina ghiratuna aina rajulatuna ina ina kishin musulunci yake in kana kishin musulunci matarka wani zai kalla ka rika jin takaici yana sa matarka ido ana taba addinin ka ina kishin yake ana kashe musulmai aina ghiratuna fil islam ina kishin musulunci yake da ake aina ulama'ul umma أين رؤساؤنا أين, الشب... أين الشباب يا, يا أيها المسلمون أين العلماء الربانيون أين أمثال مصعب بن عمير أين أمثال حمزة بن أبي طالب أين أمثال حمزة بن أبي آه، آه، آه، حمزة بن أبي آمر غسيل الملائكة أين أمثالهم في الأمة ina kishin musulunci yake ina mazantaka yake mazantaka sai akan mu mu musulmai kawai in ga musulmi yana kumfan baki akan dan uwansa musulmi yake zagi ko yake cin mutunci ba ba ba izza sai akan musulmai duk wanda kaga yake kumfan baki da fa'awa akan musulmai ne duk gabar mu ta kare tsakanin mu da juna mu zagi juna mu ci naman juna mu walakanta juna duk kafafen watsa labarai ko ina ya kare kawai fada tsakanin musulmai a duniya duk kasuwanninmu wajajen aikinmu musulmai yan uwan muke zagi addinin Allah yana nan ana yaƙarsa ana ta abin da Allah ya ga mana iyaskafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyakum wa alsinatakum bisu wa waddu law takfurun in sun yi nasara kan su zama abokanan gaban ku a fili yanzu abin da ya faru kenan abokanan gaba ne a fili abin da suke yi yanzu recently da aka fitar da report abin da ya faru 11 September shawarin da America suka dauka shine cewa suna so su yi kontrolin kudin kasar Saudi Arabia ga baki daya ba a yadda Saudi ta kara kashe naira ɗaya ba sai da izinin Amerika akan harkar addini dole sai an yi kontrolin kudin kasar a Saudi Arabia suka ce kasashe uku sai an rike su da kasar Saudiya da kasar ainihin ainihin Iraki da kasar Afghanistan dole babu dama gwamnatin su yi musulunci wani abu sai abin da Amerika ta amince da shi sai abin da suka amince iyyakafukum yakunu lakum a'da'an yanzu suke bayyana gabar a fili har shawari suke faɗa yanzu a daina cewa war against terrorists a rika cewa kawai war against islam yaƙi akan musulunci in an yi wannan zai fitowa fili babu wanda ya fito ya ce war against america ba wanda ya ce war against christianity but they came out boldly and boldly to say it war against islam nobody will challenge them ba wanda zai fito ya inkarin abin da ake yi wani hisham bin urwa wannan asar ya zo daga hisham bin urwa hisham din shi kuma jika ne na azubairu bin al-awwam urwa dan sare qala yace ausa zubairu ila bunihi abdullahi zubairu bin al-awwam yayi nasiha yayi wasiya zuwa ga ɗansa abdullahi sabihatal jamal wayewan ila bunihi abdullahi zuwa ga ainihin ɗansa abdullahi sabihatal sabihatal jamal a ainihin wayewan garin da aka yakin jamal wanda mun kira shi a baya abin da ya faru tsakanin ali ibn abi talib rabbi Allah da sauran sahabbai fa qala sai yace wa ainihin yace wa shi ainihin dan ainihin jikan nasa aini ya wasu kuma ce ya gaya sa ya ɗan ya gaya wa jika fa ya ce ma min udwin babu wata gaba a jikina da take lankwasuwa illa wa kadi juriha ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam face an ji mata ciwo a yakin da muka yi da manzon Allah ya gaya wa dan sai ce duk jikina babu gaba kwaya da ba ji mata ciwo a wajen yaki ba a wajen gina addinin Allah hatta ta lika ila farji yace kai jama'a bai tsaya ba har zakari na akwai tabo a jikinsa har al'aurarsa akwai tabo a jiki yace duk jiki da babu inda babu tabo a jiki duk gabar da ke jikinsa babu inda babu tabo yace da aka ji mun ciwo a yaƙi da annabin Allah sahabban nan da jinin jinin su aka gina addinin musulunci yau sai mutum ya tsaya wai yana zagin su masu aqaid na shi'a ba ga abin da ke faruwa ba mutum ya tsaya bai da wanda zai aibata sai as-sahaba ridwanullahi alaihim wai duk cikin masu yasu musulmai ne duk ne dalili saboda izza ta musulmi mai da'awar musulunci ta kada kan dan uwansa musulmi yace ba gabar da ba a ji mata ciwo ba tare da manzon Allah wuri yaki babu ita a jikinsa hatta al'aurar da ke jikinsa zakarinsa akwai tabo a jiki ni da kai mu tambayi kanmu don Allah ka je ka zauna a gida ka kwabi tsirara ka duba jikinka wani tabo ne aka ji baka don Allah wani tabo ne wanda ke kin Allah ya dauka ya soke ka koda da kwacin al'aura a jikinka da za ka faɗa ga dai sahabi ce har al'aurarsa akwai tabo a jiki don kare addinin musulunci wanda yanzu zai iya jin tabo na musulunci kwaya daya, shine wanda zai je wa'azi ya hatsari wannan shine wanda kawai Allah ya kawo masa jarabawa kai tsaye amma na ba wai abokin gaba ya kare shi ba sai kuma kalilun daga cikin jama'ar da Allah ya jarrabe su mutanen Filato Kaduna Jos cikin gari da mutanen numan Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kade su matsayin shahidi Allah ya kare musu imamu in ba irin wannan ba za a gani cikin al'umma kado nawa ne mafiya yawan tabon da ke mu muna yara mun yi kwallon kafa an ji mana wani ya targade ya zama gurguwa kwallon kafa wani ya zama mai kafa ɗaya da rabi akan kwallo duka kan wannan ne ko kuma wani ya ji tabo wajen neman magin miya a kasuwanci ko wani ya ji tabo wajen harkar duniya aikin rayuwa amma na tabo nawa ne na Allah a jikinka wannan ciwon da suke ji wannan daraja ne a wurin su jama'a hadisi a bukari annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa jaa yawmal qiyama wa kalmuhu yudmi wal lawn lawn damin war rihu rihul misk yace babu mutum ɗaya da za a ji masa ciwo don Allah inji annabin Allah A ajimar ciwo dan Allah don Allah wannan taban ya faru fate ya zo gobe kiyama gaba ga Allah da abubuwa guda uku na farko ciwon ko ya warke yana zubar da jini zai zo gaba ga Allah jini na zuba a jikin ciwon duk ciwon da mutum ya ji dan kare addinin Allah zai zo jinin na zuba ya tsaya gaba ga Allah Allah ya san jinin iya zuba a jikinsa ne don ya taimaki addininsa na ɗaya kenan na biyu sai ya ce wa launu damin launin jinin launi launin sa launin jini ne yadda ka san jini ja haka yake zuba warri gurihul misk amma na kanshin sa kuma kanshin miski ne zai tsaya gaba ga Allah ga Zubairu bin Al-Awwam hatta zakarin sa akwai tabo iya dagar da jini gaba ga Allah yana kuma kanshi gaba ga Allah ne da kai wani kanshi muke da shi gaba ga Allah mun je aina rihul misk aina rihul misk amama Allah ina kanshin da zamu samu na miski gaba ga Allah ko ko ko ko kanshin man man mai gurguwa ina zamu tsaya gaba ga Allah da shi ko kanshin basilin ina za tsaya da shi ko kanshin ko kanshin man fitir babu ba abin da za tsaya masu yawa da wani kanshi za tsaya gaba ga Allah amma na wannan za su tsaya gaba ga Allah jinin iya diga kanshin miski na gaba ga Allah suna tsaye gefen Allah kai za ka zo ka tsaya a wurin mizanin da aka auna aikin su da shi za a auna aikin Isa da shi za a auna aikin ka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh